ganin yadda al'amura suka yi zafi talauci ya yi wa mutane kanta ya sanya wasu mata a nan da magaran suka shiga aikin fasa duwatsu su sayar su samu abin da za su ciyar da iyalansu na samu wasu matan na aikin fasa dutsen da basu so na ambata sunansu ba sun faɗa min yadda suke wannan aiki wai kama da diga ne in mun sa muke kwakwalota kuma muna sa hannu halau muna kartatta muna kashi ɗari ɗari kama a wuni muna yin tashika muna samun masu sayi muna kawa kamar ƙarshe sha biyu in mun je mu nemi abinci tsakuwa ce muke yi muna samun masaya a wuni muna yin ta dala ɗari ta jika haka zuwa an Allah ba ya ba mu sa'ar ciniki ga mu da 'ya'ya ga mu da yara kenan namiji in ya tafi ko ya samo ko bai samo ban akwai a hannun ki sai ki aikata a siya jaka da hamsin Sharatu guda kuma in mai siyan kamar mai buga dam in ya zo a bahu suna da mashi ko wata ɗari ko tamanin ana samun gaskiya ita kuwa maman maryam tare da yaranta take wannan aiki na sai da tsakuwa ita maryam kawai da zaman banza ne na ce gwanda su rika zagwa suna yi kenan baban su bai barin sana'a saboda yanzu duniya ba ta yarda ba ce wanda su ya ƙofar gida in sa ido na lissahin suna daga cikin gida saboda ya yaro ɗauko maka magana kenan suna zaune suna yin kayan su in an mai sharar su ta riwa a sai da su samu na kashiya kenan ku ai an taimaka an rage ma min gida a ba girman kai kowata uwa ta gane su ma uwayen maza su gane kenan wannan ma da aka hana min sana'a an taimaka daga wani wuri tunda yanzu dan in ya hoto kai kana gida baka san ba inda zai je kenan kana gida kana lissahin abin da yake yi in ba a lakwal a je makaranta in ba a makaranta sai a zamna a yi wannan a cewar ɗaya matar aiki ne na karfi sai dai ba yanda za su yi don a yaƙi talauci ne kawai walla masassara muke kwana da ita <laughs> masassara muke kwana da ita da ciwon jiki akan wannan aiki kawai dan ya kai mu tilas ne mun samu sana'a mai daɗi gaskiya muna iya sauyawa sai dai in mu samu ba kuma a tilas sai mu yi wannan Tamara Bari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.